ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya raya mu zuwa wannan lokaci muna maritin laraba sha biyu ga watan ramadan laraba ce ko talata sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da bakwai ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai mun kammala tafsirin suratul anbiya duk da ke ayoyi na ƙarshe mun yi masu shan ruwan tsuntsaye babu wadatar lokaci bale a fassala su musamman aya ta ƙarshe da yake tana magana ne dangane da al-isti'anatu bir rahman qul rabbi hukum bil haqq ko kuma qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahman al-musta'anu ala ma tasifun ma dai bari mu hakura da abin da ya samu mu shiga cikin sabuwar sura ita ce suratul hajj wadda ita ce sura ta ashirin da biyu cikin jerin surorin alkur'ani bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم سورة الحج wannan sura an ba ta sunan ɗaya daga cikin rukunin addinin musulunci shine aikin hajji saboda a cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala yi maganan ginin Ka'aba da yadda ya umarci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi kira mutane su zo su yi aikin hajji an bayyana wasu daga cikin hukunce-hukuncen aikin hajji a cikin wannan sura musamman kuma waɗanda suka danganci hadaya da zuwa da dabbobi wurin aikin hajji a cikin ta yi bayanin nau'i nau'i na aikin hajji da wasu daga cikin hukunce-hukuncen da suka jibanci wato ainihin aikin tamattu'i wanda masu yin wannan aikin nau'i na hajji suna hada umra da hajji da kuma wato hadaya wanda su ibada ne wannan sura na daga cikin surorin makka amma dai kamar da imamul qurtubi yake ita shakundun ce makiyatun ce madaniya lailiyatun nahariya hadariyatun safariya silmiyatun harbiya muhkamatun mutashabiha nasikhatun mansukha duk wa'annan kowace sura zaka ce tana da guda amma ita suratul hajj ta tara gaba daya an saukar da wani bangare nata a makka wani bangare nata a madina wani bangare da dare wasu ayoyin da rana wasu ayoyin ana yaki wasu ayoyin ana zaman lafiya wasu ayoyin ana zaman gida wasu ayoyin ana tafiya wasu ayoyin muhkama ne wasu mutashabiha ne wasu ana aiki da su wasu an shafe su duk a cikin wannan sura ayoyinta saba'in da takwas ne kuma ta buɗe da abin da surorin maka suka fi buɗewa da shi shine ya ayyuhan nas duk inda ka ji wannan kira to sura galibinta makkiya ce بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى walakin na azab Allah shadid wannan sura tana daga cikin surori masu ɗauke da wa'azi mai zafi kun san wa'azi mai zafi ko dan uwan mu bahilla ce yaje yaje yaje wurin tafsiri yaje wa'azi mai zafi hankalin sai tashi matuƙa tun tun ana karatun kuka yake ya tafi har gobe ya sake dawa ya ce malam ya ce don Allah yau kai wa'azi mai sassauci wallahi wa'azin nan naka je ya tadda min hankali ko sallah ban sami ba tun jiya wa'azi yayi wa'azi ko wannan sura tana ɗauke da wa'azi mai zafi kwarai da gaske domin tana maganar alkiyama magana alkiyama kuma na daga cikin manya manyan maganganun da littattafan Allah da ya saukar tun gabanin alkur'ani suka dukufa akan bayanin saboda mutane su san cewa rayuwar duniya ba ita kadai ce rayuwa ba za a koma ga Allah kuma idan an koma ga Allah Allah ta'ala zai yi hisabi idan aka yi hisabin nan za a ba da sakamako sakamakon nan wanda ya yi rayuwa mai kyau a duniya zai ga sakamako mai kyau wanda ya mummuna rayuwa zai ga sakamako mummuna saboda imani da alkiyama da daga cikin jigon alkur'ani da sauran littattafan da Allah ta wa ta'ala ya sauka ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan kira ga mamme ne ba kamar irin ya ayyuhan ladina amanu bane na ya ayyuhan nas ne kowa da kowa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku yi saunar ubangijinku ku yi hattara da ubangijinku in ana cewa ittaqin nar kai hattara da wuta wattaqun nar ku ji tsoron wuta ma'ana ku sa shamaki tsakaninku da ita to Allah tabaraka ta'ala ma akwai buƙatar mu sa shamaki tsakaninmu da shi eh ubangiji mu dauke sarki yana da sifofi na rahmaniyya wannan kusantarsa muke ta wannan sifofi yana da sifofi na jabbariya wa'annan kuma tsoronsa muke ji ta wannan sifofi ubangiji na shigar da mutane aljanna kwaɗayin waɗannan sifofin nasa muke yi ubangiji yana ingiza mutane wuta idan su yi laifi tsoron waɗannan sifofin nasa muke za ka ka ce ittaqu rabbakum sai aka yi amfani da kalmar rabb ba a yi amfani da kalmar sunan ubangijin na ainihi ba shine ittaqullah ba ce ku ji tsoro Allah ba sai ka ce ku ji tsoro wanda shine rabbukum war rabbu huwa al khaliq war rabbu هو الذي ربى هو الذي أنعم هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى shi ya halitce mu shi ya busa mana rayuwa shi ya azurta mu shi ke saukan mana da abinci da abin sha duk wata ni'ima da muke cikinta daga ubangiji ne to mu tsoron ubangijin nan da yake da ni'ima akan mu inna zalzalata sa'ati shay'un azim dan me aka ce ku ji tsoron Allah domin girgizan tashin kiyama shi'un azim abu ne babba azzilzila ko azzalzala tana nufin a girgiza abu irin girgizawa mai tayar da hankali yaushe ne wannan zilzila za ta faru malamai suna da ra'ayoyi mabambanta har guda uku akwai ra'ayin imamu sha'abi da ibrahim nakai wayanda ke ganin cewa wannan girgizar za a yi ta ne a ƙarshen duniya farkon shiga lahira a lokacin da rayuwar duniya ta ƙare gaba ɗaya za a yi busa ta ƙarshe kowa ya mutu a wannan ne ubangiji zai kaɗa ƙararrawa wato zai girgiza ƙasa da duk waɗanda ke cikinta a yi wata irin girgiza da tsawa da firgici da tashin hankali wanda dan adam bai taba ganin irin sa ba tun da aka halicce akwai ra'ayin malamai da ke ganin cewa ranan tashi ake nufi yawmun nushur yawmul ba'ath ranan da zamu fito daga kaburburan mu muna gudu muna son mu isa filin alkiyama to a wannan lokacin ne za a yi wannan firgici da tashin hankali idan muka ɗauki magana ta farko za mu ƙarfafe ta da bayanin da ubangiji ya ƙara da shi a aya ta yau mata raunaha ta zahalu kullum murbi'atin amma arba ranar da za ku ganta za ku ga wannan ranar za ku ga wannan wuni mai tashin hankali duk wata mai ɗauke da ciki duk wata mai shayar da nono hankalinta zai ɗauku daga wanda take shayar da shi nono ma'ana za ta yi jifa da shi ka shiga teshin kanta wata tada'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai dauke da ciki za ta barin cikin ta saboda tashi hankali da tsoro a wannan rana wa tara nasa sukara ka ga mutane suna mashalo amma hum bi sukara ba su sha abin mashalo ba ba su sha giya ko wiwi ba walakin na azab Allah shadid amma azaba Allah sai mai tsanani kaga wannan yana karfafa ce a duniya tun ba a mutu ba domin a duniya ake daukar ciki a duniya ake shayarwa a duniya ake ba shalo in ka dauki ra'ayin malamai na biyu masu cewa lokacin da muke tashi ne kafin mu kai filin alkiyama shi kuma alqur'ani na karfafa wannan domin Allah ta'ala ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا هذا يوم الصدور كنا يوم النشور يوم البعث إن هذا صنع ليروا أعمالهم دون سجي أودا مسو أيكي wannan يا ايدي دي inda Allah tabaraka تبارك وتعالى cewa a suratul waqi'a idza rujjatil ardu وبست الجبال بسا فكانت حباء منبسا إذا رجت الأرض رجا إن أكا جرجز كسا جرجزا وبست الجبال بسا أكا نرك دواسو نركوا فكانت لقوة كانت فكانت هباء منبسا دواسو ذاسو زمو كمان wato ainihin abin nan da ake shekewa haba'an kaman to kamar kura wadda ake shekewa kun ga wannan yana faruwa a wata rana a ranar da ake tashi ba ranar da ake mutuwa to akwai kauli na uku wanda shine ibnu jarir tsabari ya zaba cewa wannan zilzila wannan girgiza ta alkiyama tana faruwa ne bayan mun isa filin alkiyama ana nan wurin tsayin alkiyama ne ai ko ga alama na zo da tafsirin ibnu kafir ku dauko mana shi a cikin sai mu karanta hadisan da ya kawo don karfafa wannan ra'ayin nasa ina masu wani dauko tafsirin ibnu kafir yana nan bayan mota wannan shine ra'ayin da shi ibnu kafir yake ganin rinjayensa saboda wasu hadisai da za mu karanta muku su idan an kawo lissafi wanda ke nuna cewa a lokacin da ake cikin tsayin alkiyaman ne lokacin da Allah yake yin hisabi lokacin da babu inuwa sai inuwar ubangiji to a wannan lokacin ne za a yi wannan zilzila da Allah tabaraka ta'ala yake cewa Allah yake yawma tarawnaha ranan da kuke ganin wannan zilzila din wannan firgici wannan girgizar ranar da za ku ganta wannan gani wani iri ne ainul yaqini ne ko haqqul yaqini mu yi muku bayanin cewa matakan ilimi guda uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin mu yi wannan bayani ba rahu ilmul yaqin shine labarin da baya da tambaba kamar labarin da Allah faɗa cikin Qur'ani mun san ba shakka akan kamar duk abin da baka gane da idon ka ba yanzu cewa akwai makka da wanda ya zo makka da wanda ya zo ko aka akwai makka ko ba haka amma ran da jirgi ya dauke ka ya sauka da kai jidda an ka ce ga mota nan za ta na makka ka kai ga ainul yaqin to in ka isa bakin ka'aba ga ruwan zamzam ka ɗiba ka sha ga ɗakin Allah kana kallo to yanzu an kai ga haƙul yaƙi shi da Allah tabaraka ta lake cewa la tarawunna al-jahim thumma la ha aina al kaga nan za su ga wutar ga ta nan da ido suna ganin ta mu ma za mu ganta ainul yaqin duk da muna cikin aljanna in Allah ya za mu ganta ainul yaqin wani irin gani ne ba za mu yi mata ba haƙƙul yaqin ne ba za mu yi mata no haƙƙul ne sai wanda aka kada cikin ta Allah ta'ala ya ce wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al mukazzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin sun shiga cikin ta tsundum kenan mu wannan ba za mu same shi haƙul yaqini game da wuta ba za mu same shi aljanna ce za mu ga haƙul yaqini ta insha Allah ku ce amin bari mu karanta wayannan hadisai na ibnu kasir الحافظ ابن ابن جرير الطبري آه كما عند شيء ابن كثير كتشوا آه، وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور واختار ذلك ابن جرير ابن جرير الطبري وهم ما تفسيري شي يزعدون من قولي واحتجوا بأحاديث منها ما رواه الإمام أحمد عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أصفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير رفع رفع بهاتين الآيتين صوتا ترى أنا منذ الله صلى الله عليه وسلم cikin tafiya a wani hali na tafiya sai ya daga muryar sai karanta waɗannan ayoyi yace ya ayyuhan إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فلما سمع أصحابه بذلك حسوا المسيح وعرفوا أنه عند قول عند قول يقول لو كتن متى سكا جوانا كرسو سدو أكشيك وكتن وانا نونا فرق هنا سورة يا سوكاني أنا تفيا أما تكنت أقوى بلدي سوكا أنا كده كيف السفرية تنشي حضرية فلما دنوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك مزالة دي كرن تامس وانا آيوي يتشي شنكون سوان ونيني ألا كنتي أنا ذاك يوم ينادي آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل رانا شي ود الله تعالى زي كرا باوانس آدم عليه السلام فيقول يا آدم ib'as saka ilan na Allah ce ya kai Adam ka kwashi rabon wuta daga cikin zuri'arka a jefa su fa yaqulu ya rabbi wa ma ba'sun nar Adam ya ce ya ubangiji su wane ne rabon wuta cikin zuri'ata fa yaqulu min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'una fin nar wa wahidun fil janna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce kowace kowane dubu cikin zuri'arka a ba mu ɗari tara da casa'in da tara mu jefa a wuta guda ne zai tafi aljanna ala fa ublisa ashabu sai sahabbai suka yi shiru hankalinsu ya tashi hatta ma audahu bi bahika babu wanda adda sauran murmushi cikin su kowa hankalinsa ya tashi falamma ra'a zalika qala abshiru wa'malu da manzo Allah ya ga gado hankalinsa ya tashi sai ku kwantar da hankalin amma ku je ku yi ta aiki mai bacci aka ce a kwantar da hankali ai ne abshiru wa'malu ku kwantar da hankali amma ku je ku yi ta aiki fa wallazi nafsu muhammadin biyade na rantse da wanda ran muhammadu yake ga hannunsa ma antum fin nas illa kashamati fi janbil ba'ir aw ar-raqamati fi zira'id dabba manzo Allah ce ai da mun ku musulmi ku al'ummata mabiyana na tare da ni yawan ku a cikin mutane kamar wani tabo ne a jikin raƙumi ko kuma kamar wata alama ga cinyar wata dabba ba ku da yawa to haka hankalin ku kada ya tashi wa qalilun min ibadi ash-shakur wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mace mutane ba mun ne ba da haka ku mummunan ba ku da yawa don in an ce kin kone dubu a ɗauko ɗaya to kada ku ya tashi wannan ruwaya ta imamu ahmad ce kuma akwai cikin littafin tirmidhi da nasa'i tirmidhi ma ya inganta hadisi sannan imam ibnu kasir ya kawo ruwayan bukhari shi kitab tafsir haka shi muslim ya rawaito na hadisi daga abu sa'id al-khudri قال قال النبي صلى الله عليه يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم ألا زي كراء النبي آدم رسولا فيقول لبيك ربنا وسعديك وبنجي كربا منا كربا مكة كما منا مرنا ذكرا ناكا فينادي بصوت في ألا يكرا مريا ود أنا جنتا yadda ake aran gama da ash'arawa ko sun ce ba su yadda Allah na da sauti sun ce kalamuhu na tsani wannan magana da ƙura da ƙura ta ƙura da muke karanta in ka ce ya ayyuhan nasu taqu ba ku ce Allah bai furta wannan ba Allah da ya kudurta wannan a ransa kalamun nafsani magana ce ta cikin rai sai ya kai jibril ya santa sai wasu da suka fi su ka ce a'a ai halitta ta cikin wani icce sai icce ya faɗe su sai jibril ya jiya Na ga wani tsabar yana hankali Allah ta'ala ce wa in ahadun من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أقول ده يقول له مغنى كلام الله وكلم الله موسى تكليما ألا يي مغنى ده موسى مغنى من يبدأ من جيع sai mace zira suka ce a'a in yayi magana ke yana da makoshi ke yana da labarta kenan yana da haƙori kenan wani iska na fitowa daga cikinsa wannan kakali kakali waye sa kai kututturin ittin da ya yi magana zamanin annabi sa ya yi kuka da wani ido ya kuka ta ina ya hidda hawaye tsakani da Allah da wani baki ya hidda murya har an ka ji shi har manzo Allah ya zo rungume shi shiga taitayin kanka ubangiji ya fi karfin tunaninka sai wani mu'tazili ya zo yace yace ma alarma ni dai alarma inda yana yada an dan canza wasu wasalin ayan yace ya zai yace sai ka ce wa kallama Allah Musa taklima kaga kenan Musa shi magana da Allah duk mun fitar shi sai Allah ran bai tafi ai tafin bai karewa domin Allah ta'ala ya ce walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu yace ita kuma wannan ya zama da ita ita mai da rabba hu ya zama shirme yake arabiya ba ta ɗauka. manzo Allah ce fa yunadi bi saut ubangiji yayi kira da murya ce inna Allah ya'muruka an tukhrija min zurriyatik ba'san ila nar ubangiji yana umarninka ka fitar da rabon wuta daga zuri'arka qala ya rabbi wa ma ba'athun nar adam yace ya ubangiji su wane ne yan wuta wane ne za a jefa wuta qala min kulli alfin arahu qala mai ruwa yace ina ganin cewa daga kowane dubu 999 dari tara da tasa'in da tara manzo Allah ce fa ina idin taba'ul hamlaha Aran nan ne mai ciki zata yi barin cikinta wa yashibul walid rannan ne yaro zai yi furfura saboda rigima wa tara nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin na azab Allah shadid kuga ibnu jarir yayi gaskiya zaɓin wannan kauli dan me don wannan fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake wadanta da baya mun ba ku dalilan su fa shaqqa zalika ala nas sai wannan inji Abu Sa'id al-Khudri sai wannan magana sai nauyi mutane suka ji tsoron ta hatta taghayyarat wujuhuhum sai da fuskokin mutane suka canza qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam min ya'juj wa ma'juj 990 wa minkum wahid kwantar da hankalin ya juja wa majuja sun ninnin kaku cikin ne za a ɗebo 999 ɗauki guda cikin wannan na daga cikin hujjojin malaman da suka ce ya juja wa banu adamin جي كتاب النبي آدم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض آه، منذ الله يقول كو الأمة أتسم متاني كما ربك إنغاشي ني غفرنسا سان واتي فراتي سول أما كوي قاير غاشي قداء تكنت بك إيه سيتي تو حكف أتسم متاني أو كالشعرة البيضاء fi jambi saurin aswad ko kuma sa ne gaba ɗayansa baki ne kirin yana da wato ƙwaya guda ta gashi ka wa inni la'arju an takunu a ahlil janna mun ya ku al'ummata ina fatar Allah zai sa ku ne kashi ɗaya cikin hudu na 'yan aljanna fa kabbarna abu sa'id ya ce sai muka yi kabbar sun makala sulusu ahlil janna ka in an raba uku za ku ɗau kashi guda fa kabbarna sai muka yi kabbar ثم قال شطر أهل الجنة ذاك زما ربي الجنة فكبرنا ثم سيما كبرنا wannan ya nuna kenan wannan kabbara da kuke idan tana da muhalli da yake ba ta da illa a lokacin da ka faɗi magana wadda tana girgiza ɗan adam ya ji daɗi to daidai ne kabbara in ji abu sa'idin a cikin sa'il bukhari amma abin da ba mu karfafa ku ta kabbaro da wani lokaci kabbara da makafi ce ga malamin lewa wato in ya dauko maganar da ake so sai yi ta kabbara ya ɗauko da ba so sai a yi shiru sai ke ɗaya ce masa koma ga waccan kun gane ko wato starin ya koma hannun mai saurare kenan sai ya zama musu cika sun ta karfafa ku ku yi ta sakin kabbarori ba amma dai babu laifi a yi ta kada ran kada kada mai gani ya saka maka Allahu musta to kun ga wannan ra'ayi na uku kenan ra'ayi ne mai karfi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya saboda haka Allah ta'ala ya ce yau mata rauna ranar da kuke ganin girgizan nan ta zahalu kullu murdi'atin amma arba'at duk mai shayar da nono hankalinta zai ɗauku daga wanda suke shayar da shi nono kenan babu shayar da nono a ranar don inda ya wurin arafatul kiyama ne ba shayar da nono wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha duk mai ciki za ta zubar da cikinta babu cikin a ranar amma tashin hankalin ya kai matsayin da da akwai cikin da ya tuɗe da akwai jinjirin da ake sharwa nono da an yi jifa ne saboda firgita wa taran nasu sukara wa mahum bi sukara walakin na azaballahi shadid nan da Allah ya ce kullu zati hamlin alhamlu da alhimlu ne bambancin su Allah ta'ala ya ce wa sa'alahum yawmal qiyamati himla ne bambancin hamlan da himlan hmm. kaya hamlun na ciki kana kusa ba alhamdu malamai suka ce kaya mara nauyi wanda za ka ɗauka a cikinka a jikinka ko a cikinka alhimlu kuma shine mai nauyi wanda za ka ɗauka a ranka kuka kira akwai kayan da baka ya ɗauka gabanka su ne hamlun saƙi amma kaga sai Allah ce hamalat hamlan khafifan famarrat be da aka dauki ciki cikin jiki walakin azab Allah shadid azabar Allah tana da tsanani Allah kai muna kariya daga gare shi kun ji wa'azi amma kada yana ku yin sallah wa minan nas وَمِنَ النَّاسِ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد Allah yake cikin mutane akwai man yujadilu fillah wanda ke jayayya kan sha'anin ubangiji kamar yadda an-nadr ibn al-harith ya rinka yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah ya kulla sai tara gungun mutane yana warwarewa to bi ghairi ilmi yana jayayya ne ba da ilimi domin asalin Allah ya yarda muyi jayayya amma ta zamo bisa ilimi idan kuma za a yi jayayya da mai ilimi ne to ta zamo billati hiya ahsan wajadilhum billati ya in za ka yi jayayya da mai ilimi ka yi ta da hanya mai kyau yanzu kun ga mun kawo kauli uku ga waccan waɗancan ayoyin ko kowane mun faɗi hujjarsa amma ƙarshe mun gane wani ya fi inganci ko mun gane to kaga da haka ake tattauna da malamai ba tura magana su ake yi idan za ka yi mutum nasiha sun ce annusu saƙil fala taj'alhu jadala wala tursilhu jabala nasiha nauyi gare ga mutum yana abu ba daidai ba wurin gyara masa ka zan mai kula kar ka saka mashi ita kamar dutse ya je ta da nauyi da hanya mai kyau ta isar da sako shine Allah ta'ala ce ud'u ila sabili rabbik بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن القرآن يا كويا من أنا جدال أنا جايية أما أيت بإلي أيت بحكمة أيت بتاك الأنصن أيت بمنفامي قلوب الشيء القرآن الله تعالى كتير منزوسة قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون كاترين فأكتين وقنا قل لا تسألون عما أجرمنا مو جرم ذنبهم مو كنجرهم ليفهم كو ألا بذيكم بيكم من ذا الله أكتين جنجرام كان جرم ذنبي أما ولا نسأل عما تعملون Abin da kuke aikatawa mu ba za a tambaye mu dan Allah wake aiki wake zunubi mu ke aiki suke zunubi amma sai abin ya yazo akasi saka ce la tusaluna amma ajramna zunubi mu ba a tambayar ku. wala nusalu amma ta'malun aikin kuma kuma ba a tambayar mu saka ku shiga taitayin ku shiga taitayin kanku wannan shine aljidal billati hi ahsan قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد manzo Allah ga ya abinda nake muku wa'azi da shi abu guda ne duk Allah ku kwantar da hankali. an taqumu lillahi masda wa furada ku taru bibbiyu bibbiyu ku wani ma ya kebe shi da kansa sun tafakkaru hankali kuyi tunani ma da sahibikum min jinna in ku yi tarar da ku gane abokin nan naku abokin nan naku bai da sabuwar hankali in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid zuwa yayi muku gargadi don akwai wata azaba mai tsanani can gaba wanda in baku saurare shi ba za ku fada cikin da suka ce mashi ƙarya kake yi sai Allah ce laqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun shekara nawa ne cikin ku ba ƙarya ba jama'a sai yau zan fara kun ga menene aljidalu billati hiya ahsan to Allah ta'ala yake wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid a cikin mutane akwai wanda jayayya yake game da lamarin Allah bighairi ilmin babu ilmi wannan ya nuna babu yadda za a yi kai jayayya mai amfani sai kana da ilimi idan baka da ilimi ka fidda kanka wani ya bugo min waya ce gafarta malam ga munan muna muƙabala da kiristoci to amma sai ya kawo shigoyi ya kawo shigoyi ya kawo shigoyi sai ce to sai kace musu me malam ai shine na bugo maka nace to ka fita daga wannan jayayya akwai masu yin ta tana da layi wata ita kuma ta bugo min tana ta gafarta malam miji na dan shi'a ne ya ce min kaza ya ce min kaza ya ce min kaza nace kin san mafita tace eh. nace in inda har sai kin zauna da shi karki saki jayayya da shi Don bai wa a ce duk shubhar da zai jiha ba sai ta bugo min wayan warware mata ko yana yi ce amma ina baki shawarar ki nemi littafin kaddara tare da fata ki samu me ya faru a Karbala ki samu littafin bacin aqidun shi'a na Professor Lapto to in ki karanta wannan ki samu tambayoyi saba'in waɗanda ba su da amsa to in kika karanta waɗannan to sannan ki fara jayayya saboda yanzu kina da basic knowledge kina da akwai background ko akwai shimfiɗar da kika hau wacce zaki taka ki jayayya to in kana da ilimi a kowace jayayya Allah zai baka mafita amma in babu ilimi sai a tsundumar da a rikita ka na taɓa baku labarin dan tabligh wanda ya je gidan wani fasto shi bai sani ba shi babban malamin addinin kirista ne yace yana sa zuwa ga addinin musulunci sai ce madalla na yi farin ciki kwarai na yi murna ya ɗauka kofin shayi ya bashi ya sha yace daman ina son in samu musulmi wanda zai warware mini wata matsala yace menene yace mata nawa ne annabin ku yace aura yace hudu yace to shi nawa ya aura sai fara su sakai yace kamar an ce tara ya aura ko eh eh tara ya aura yace to ya akai shi shi fi kusan mata ne yace bari gobe zan dawo baka sai ya gudu kaga wannan wazinsa bai amfani saboda baya da ilimin da zai warware wannan matsala wani malami ana ce mishi imamu sha'abi imamu sha'abi na cikin mutane masu basira kwarai kuma dan ban dariya ne inda kuka ina karatu sai na dan jefa muku abin dariya to sha'abi yana cikin salaf ina mutum ne mai ban dariya kwarai da a cikin littafin alisul fudala na kawo su daga cikin labaran shi da ban dariya to ya je wurin sarkin rum sai sai masa wasu tambayoyi dangane da addinin musulunci da alkur'ani da manzon Allah da wuta da aljanna da abubuwa dai da dama shin tambayin da ya masa ya masa yace ya za ya ce aljanna muna ci muna sha mu koshi mu ci abin da muke so amma ba mu yin kashi Ya ce ran sarki ya daɗe lokacin da sarki yana cikin cikin mahaifiyarsa yana ci ko baya ci yace yana ci yace to ina yake kashi <laughs> kaga babu sarki ce to an ce wai shi abinci aljanna za a yi ta ce a yi ta ce kuma bai karewa har abada to ya za a yi a ce ga abu ana ci ne kuma bai kare akwai fitila irin ta wancan lokacin kunne sai dauki kare sai ya dosu sai ya dosano sai ce ga wata yanzu wannan da na kunno ta rage waccan ya ce a ce ta maka abinci aljanna sai ce to ina rayuwa ke tahiya in an cire ta daga jikin dan adam sai sa baki sai bushe hikilas sai ce ina hasken gada yadda nika shi wajadilhum <laughs> billati hi ahsan wani ya tambaye malami yace ya za a yi a ce Allah ya duk mutanen duniya hisabi lokaci guda sai ce ai ka san lokaci guda ya azurta lokaci guda ya azurta yadda ya bamu arziki lokaci guda haka zai mana hisabi lokaci guda ba wani abu ne mai wahala gare shi a cikin tafsirin masallaci imam malik mun kawo ga ayar abin nan ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latif al-khabir ko muka baku labari yaro da Allah ya jefa masa basira ma'anar wannan aya ta faɗo masa malamin science ne yace an ce ba mai halitta sai Allah yace ƙarya ne yace ni ma ina halitta ku je ku kawo kwalba aka kawo kwalba yace a zuba ruwa aka zuba yace ku zuba ƙasa aka zuba yace ku samu dallaki ku sa kana ba san dallaki ba mu wuce wannan mu wuce sai sun aiko suna neman bayani sai yace a bar shi nan ran juma'a ne ran monday sai yace a bude kwalbar ko da ka bude sai ga tsutsotsi shi kun gani ni na halicce su sai yaro yace yace sa guda nawa ne halal <laughs> guda nawa ne tsutsutsu babu jallabi kafar sai kafir yi kwata kes ɗaya da wuri zuwa ariya ta kare ma dan kada ruwa ya yi. to Allah ta'ala ya yi mana bayanin cewa kenan sai da ilimi ake jayayya to duk wanda yake jayayya cikin lamarin addini ba da ilimi ba makomarsa ita ce halaka da halakarwa to kuma wannan na daga cikin babin da aka jarabci mutane a daga bayan nan kwarai da cewa shi addini kowa magana sai ke kowa ma ya san shi kowa ma ya iya amma in aka zo ga sauran al'amura na rayuwa kowa za a bar shi da fage shi mai kimiyya yana wurin kimiyya kimiyyar ma iri iri mai fasaha yana wurin fasaha yanzu in ka zo asibiti za ka ga likita likita zai rubuta maka test in ka tafi laboratory za a ɗibi jininka in aka ga result shi wannan wanda yake lab attendant bai faɗa maka ciwonka don ba harkarsa ba ce zai sake mai da kai wurin likita likita shi kuma zai haɗa wasu abubuwa ya rubuta ya ce ka je wurin pharmacist pharmacist shi kuma shi ya san maganin wani kamfani ne za mu haɗa maka kowa da nasa yi amma mu addini kowa ya san fiqihu kowa ya san hadisi kowa ya san halal da haram kowa ya iya jayya cikin addini wannan kuskure ne babba kuma duk wanda yake yin wannan ba bisa ilimi ba to wallahi karshen sa shine halaka Allah yake wa yastabi'u kullu shaytanin marid shi bai irin wannan yana bi ma kowane shaytani mai tsananin kangara shi kuma shaytan Allah yake innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'id yana kiran jama'a sane domin ya wurga su wuta kutiba alaihi annahu man tawalla an rubuta masa cewa duk wanda ya jibince shi shi shedan fa annahu yudhillu yana shirin batar da shi wa yahdihi ila azabis sa'id ya shiryar da shi zuwa ga azabus sa'id zuwa ga azabar wuta subhanallah ita ma wuta shiryar da mutum ake zuwa gare ta eh wa yahdihi ila azabis sa'id me ma da wa yahdihi anan yaquduhu wa yadulluhu wa yadfa'uhu كما ان الله تعالى شيء احشروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من إيه؟ وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسلمون أو تعالى على تعالى إلا الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ألا بيشريد سكوة طريقة طريقة وسط kowace hanya ba su samu wadda ba ta wuce saboda ne saboda sun zaɓi wuta tun tashin ka mu je gaba alaran يا أيها الناس ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raibin min ba idan kuna cikin shakku ne da kokonto da taraddudi cewa ko ana tashin kiyama ko ba a yi to ga hujjoji guda biyu zan ba ku je ku tunanin su hujja ta farko fa inna khalaqnakum min turab mun halicce ku tun tashin farin daga ƙasa idan ka dubi alqur'ani wani lokaci zaka ji an ce an halice mu min turab wani lokaci min ma wani lokaci min tin wani lokaci min hama'in masnun wani lokaci min salsalin kal fakhar akwai bambanci ba bambanci domin matakai ne na halitta ma'un ne ya haɗu da tsilun aka kwaba ya zama turabun da ya yi kwari ya zama hama'un masnun da ya bushe ya kyankyashe ya zama salsalin kalfaha haka duk abu guda ne ke to wanda ba su fahimci wannan ba sai suka mai da abin wani jidali akwai wani bature da ya rubutu cewa qur'ani akwai contradiction sai ka kayar waɗannan nan an ce daga ƙasa nan an ce daga ruwa nan an ce daga daga turbaya nan an ce shi bai san mataki mataki bane summa min nutfa mun halicci kakanku daga ƙasa sannan sai muka mayar da halittar ku ta koma daga igo na ruwan ƙazanta wanda kowanninku da gare shi aka halicce kuma kowanninku akwai igon adam din nan a cikinsa shi yasa kowanninku ku shi ma daga ƙasa aka halicce da Allah Ta wa ta'ala bai sa wannan igon yana ci gaba ba da an datse ana samun zuriya adam saboda kai din nan akwai wani sanadarin adam a cikin jikinka don daga can aka ɗauko asalin halittarsa daga ƙasa ne sannan sai aka mai da halittar zuri'arsa daga ɗigon ruwa wannan ruwan tsakaninsa da matarsa wannan ruwan ya aka halicci wani da shi shi ma nasa ruwan aka halicci wasu da su su ma nasu ruwan aka halicci wasu da su kamar ka ɗauku diro na ruwa sai ku ɗauka algarura kwalba guda kusa algarura hausa ta fara nisa fa jama'a wasu abubuwan yanzu ba a san su eh garura to garura me garura yawwa mai sa kala algarura muke kenan sai da ma asalin kalmar ba ta mu da aro duk ka ji al balarabi in ba hauce daga balarabi ya dauko ta alli allo alkaki alkama alkam ne wai kuma alkama alkama albasal albasa ko kowane igo naka akwai igo na adam a cikinsa shi yasa igon da za a halitce ka da gare shi ido bai iya gane ɗan ƙarami ne matuƙa a lokacin da namiji yake saukar da sha'awarsa ga jikin mace akwai ɗigo guda da Allah zai ware wanda zai shiga cikin mahaifa wannan ɗigon cikin sama da ɗigo miliyan hudu za a ɗauke shi wannan ɗab guda da kake gani wajen ƙwayar halitta sanadarin halitta miliyan hudu ke shi yasa muka ce Allah da kansu ne mana family planning domin ko yanzu kariya ya yana kake haifa goma sha biyu haihuwa guda ku karnuka sun game duniya da amma mu da ke haifa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya can ba a rasa ba a yi biyu can jefi jefi a samu uku a tsawon shekara ishirin a samu sau ɗaya an yi hudu ko biyar amma ga mun gabe duniya to inda Allah ta'ala zai ce kowane sanadarin halitta a sa wani a ciki a haifi wani a ciki to mace guda za ta yi ciki cikin ɗaya miliyan hudu ai da Allah ya so ba wani abu ne sai ta amin su ya ake haifar sun je ga kifi eh? da maciji da sauransu ko ta yi kwansu gaba ɗai sai a kyankyashe ba ba sai kyankyashe ta yi kwaya kwan sai Allah ya sako ne iska yadda sun je ke tashi far da sai mu mimi kisi ba ka Allah ya min nutfa kuma wannan nutfa ɗin abinda zai baka tsoro da mamaki tattare da ita komai na halittar kana cikin ta duk abin da ka gada daga kakanninka yana ci da tsawo ko gadarci da kala da murya da komai da komai duk da genocide ɗinka fasila ta jininka ina kake duk cikin wannan ɗigon Allah ta'ala da yanzu to shine Allah ta'ala yake summa min nutfatin summa min alaqa bayan wannan digon na mani sai mu mu jirkita shi ya koma alaka ya koma wani tsunke amma na jini jawur summa min mubga sannan ya koma wato tsunke na nama gwargwadon wanda ana iya kamme shi ana iya jefa shi baki kai din nan kai zama haka sannan Allah ce mukhallaqatan mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa guda biyu ne akwai wanda Allah ta'ala zai jefa ta amma ba zai halice ta ba akwai wanda zai jefa ta amma ya halice ta yana son ya halice ta shi yasa Allah ta'ala ce wa ya'lamu ma fil arham likita zai iya diba ya ce ciki ya shiga in yayi scanning ko in yayi duk wani siddabaru da likitoci suka saba yi zai ce ciki ya shiga to wanda za a halitta ne ko wanda ba za a halitta ba za ka sani duk daga jini ana gane akwai akwai ciki to amma wanda ya shiga wanda za a halitta ne wanda ba za a halitta ba Allah ta'ala yace linubayyana lakum don mu bayyana muku Wani nuqirru fil arhami ma sha ila ajalin musamma wanda muke so sai mu bashe na cikin mahaifa har zuwa lokacin da muka ɗiba kwana 270 wata tara sun kai ko a sun yawa sun yawa dari biyu da saba'in haka ne ana ragewa ana ƙarawa amma dai dari biyu da saba'in su ne average mana biyar kafin haka biyar bayan haka bakwai kafin haka bakwai bayan haka muradi dai akwai wani ajalin musamman da za ka zauna ciki ana ta kera halittarka har a fara fidda yatsunka har a fara fidda faratanka har a fara fidda gashin kanka ko da za a haifi yaro za ka hadda gashi ya yi liya ga yana numfashi yana ci yana sha yana yawo yadda yake so amma baya kashi kamar da kaji sha'abi ya faɗa ma sarkin ƙasar Roma ne wani kirru na sha ila musamman kenan wanda Allah bai so ba sai kaga an yi barinsa sai a ce mace ta yi bari tana da wata biyar tana da wata shida saboda Allah bai so a halicce shi summa nukhrijukum tifla la na shaida. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء أما سيباكم أدوات وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون da isowar ka duniya sai ka fara karatu sai za ga yaro yana lalabin abubuwa duk da uwarsa sai ya tattaɓa ya tattaɓa ya ji wai menene ƙanshin jikin ta da ƙari ya sanya yake bakin sa yana tsutsula yana ƙari ya jawo nono in iska ya kada sai kaga yaro yana haka yana diddiba wai menene karatu yake amma lokacin da zaka fito ka fito baka san kawai ba ziyo nukhrijukum tifla ay nukhriju kullam minkum tifla kowannen ku zamu fidda shi yana yawo thumma a ashuddakum sannan ana haka za ku kai matsayin ƙwarin sauran halittu da wuri-wuri sai kaga Allah ya sa sun miƙe amma mu sai mun ɗau dogon lokaci sai kai wata uku ma kafin kanka iya kanka iya tsaya sai ana kula ragga ana kokarin ka iya zama bayan wata shidda sai aga ka fara yunkura sai ka binge kana ƙarin ka yunƙura sai ka binge in aje ka kwance sai ka jicce wai kai yanzu ka fara ƙwari kenan ko da za a shekara guda ka iya rarrafe wani ma har ya fara miƙewa tsaye daga nan ka fara koyon magana duk abin da ka ji an faɗi kai ma ka maimaita ka zan kama a kukuturu haka har ka fara sanin abin da kake har ka fara zama mutum har ka fara maganan aure da haifowa wasu kai ma Allah ce wa minkum man yutawaffa cikin ku akwai wanda za a kashe shi bai girma ba wa minkum man yuraddu ila azali al-umr cikin kwakwan da za a bashi sai ya tsufa ya rududduje sai yadda bai iya wa kansa komai annan salatu yana roƙo Allah tsare daga wannan mu ma muna roƙo Allah tsare daga gare shi likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a don ya dawo bayan da bai san komai ba bayan ya san komai yake gani ya dawo yanzu bai san komai ba Allah ma ya barka kai wani tsufa ta kai ma sunanka baka iya tunawa akwai wanda fa za ka tambayi sunan masu shiga ta dare wallahi zai iya tare sunan ka ko ka iya ka karewa ilimi annan ko ba ka sai da dai ba Johanna Johanna shi kai karan mata shiga alƙali alƙali ya ɗauko alƙalami ya ɗauko takarda ce to ni sunanta ya ce ai shi na nika so in tambaye ka to ga wanda ya za a da ba ce hmm? to in ka kai wani tsufa didda da abin da za ka sa ga bakinka kana son a baka baka iya faɗi sai ka yi alama kana so a ce ni kake so ba sani وترى da هامدة Allah ya ce to ga dalili na biyu na cewa ana tashin kiyama dalili na farko ai mataki mataki muka halicce ku zaka ba abu ne mai wuya gare mu ba mu sake mai da ku inda kun ka fito dalili na biyu wa taral arda hamidatan kana ganin ƙasa ta yankwane ta bushe ta lalace ta tattarɗe ta tsatsage ta yankwane fa iza anzalna alaiha alma in muka saukan mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza wa raba sai ta ɗaukaka wa ambatat min kulli zawjin bahij sai kaga ta fidda kowane irin tsire mai ban sha'awa zalika bi anna allaha huwa al wannan zai ya sanar da kai Allah shine gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma Allah yana tada matattu kamar yadda ya tayar da matacciyar ƙasa haka zai tayar da matattun mutane wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan duk abin da yake so ba abin da yake gagara wa anna sa'ata atiyatu la rayba fi wannan kasancewa al'iyama tana shirin zuwa babu makawa a cikinta wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma Allah na shirin ta da waɗanda a cikin kaburbura ubangiji rahamar ta ce a gare mu ya rinka buga mana misalai ya ba mu irin bayanin da hankalin mu ke kamawa domin mu yi tunani dangane da tashin alkiyama abin da makaranta bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi dan mai kuskure ko tuntun harshe Allah mana gafara Allah ya ji kan mu ya lullube mu da rahamarsa Allah ya sauka mana damana mai yawa mai albarka ya amfanar da mu da amfanin gonan mu ya amfanar da mu da ilimin da muke karantawa ya Allah ka shirya da mu zuwa ga hanya madaidaiciya ya Allah ka saukar da ni'imomin ka ga wannan ƙasa ta mu ka yawaita albarka ka a gare ta ka zaunar da mu lafiya ka ba shugaban ƙasar mu lafiya ka sa mu gama da duniya lafiya ka ɗaukaki addinin musulunci akan wanda ba shi ba ka ɗaukaki musulmi akan waɗanda ba su ba Allah ka tsare mu da mutuncin mu da imanin mu ka sa mu cika da kalmar shahada wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk